بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باين هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi goma sha biyu ga watan safar a wannan shekara ta biyu daidai da 16 ga watan janairu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka moto malik a inda za mu tashi a babi na hudu a cikin kitabul biyu babu jami'i bai isamar babin da zai tattara mana bayani akan abin da ya shafi saye da sayarwa na 'ya'yan itatuwa ina ba ta mun gano wannan shi ne babi na goma sha hudu a cikin kitabul biyu babu jami'i bai sama baban da zai tattara bayanai kan abin da ya shafi sayar da 'ya'yan itatuwa a sama mun yi bayanan a baya mun yi su to amma kuma za a daɗa ƙara bayani ne kuma galibi idan suka faɗi irin wannan babi akan kawo abubuwan da iki yana da alaƙa da bai'u samar amma ba a babi guda kaga a baya mun yi at-ta'bir mun yi bai'u samara iri kaza iri kaza to wannan kuma yakan tattara su ne baki daya قال رحمه الله عز وجل قال مالك رحمه الله من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبا ويشترط عليه أن يكيل له منها وهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهب ولا يكون بينهما بيع وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يجتنى يستجنى فيأخذ المبتاء يوما بيومين فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفيه قبل أن يستوفي المشتري ما اشتراه رد عليه البائع من ذهب بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقها حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظير ولا نظر ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعينها بأعيانها قال مالك رحمه الله باب جامع بيع الثمر babin da ya tattara bayani akan abin da ya shafi sayar da 'ya'yan itatuwa قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يكي man ishtara samaran kaga nan kake neman tahi da fatawar malik akan babi din kaga wurin قال مالك رحمه الله من اشترى ثمرا duk wanda ya sai 'ya'yan itatuwa a sama kenan ko min nakhalin musamma na dabine da aka ambata mana yanzu sai 'ya'yan dabino kenan dabinon kuma an ƙayyade shi an ce dabinon yanki kaza ko kuma icin dabino ƙwara kaza wannan da wannan da wannan da wannan da wannan su zan sai maka 'ya'yan itatuwan su zan sai maka ina fata mana gane karatun Au ha'itin musamma ko kuma gona guda ta dabino ita ce ha'it kaga can nakhal ya'yan itatuwa din sai zama na hagan la'alla a cikin gonar ce aka ware ya'yan itatuwa ɗaya biyu uku hudu biyar kaza cewar waɗannan zan sayan maka zan sayan maka da su kuma za a yi sa tsammanin za su yi tiya kaza mudu kaza ko buhu kaza ko kuma ha'ifin musamma gona dabino baki ɗaya ya sayan mishi da su aulabanan ko kuma ya sayan mishi da yogurt ya sai mishi da nono min ghanamin musamma na dabbobin da aka ambata yana da garken dabbobi ya ce waɗannan dabbobin gaba ɗayansu na sai maka da abin nan da gani ko dai zama na shi sana shi ne so nono daga jarka-jarka daga rigage yana shigo da su cikin gari ina fata mun gano wannan da kyau kaga shine wanda aka sani kenan ko kuma a'a shi yana aikin yin airport ne kawai shi ba shi da dabbobin amma yana da gonar yana da kamfanin saboda ka yana bin wuraren su ne in ya saya sai je ya ya je ya gyara shi isa musu imam malik ibn anas ya ce innahu irin wannan cinikin na a sayan maka da dabino yana kan itatuwa din mun riga mun san hukunci tun baya in dabino ne da sharadin ihmar sai ya yi ja sai ya nuna alamar nuna ta ɓangaren launi kenan ko kuma idan ta ɓangaren zamani ne tsala'atu furayya daidai lokacin da taurar wannan furayya ta fito kun gane ko din ni ne ma'ana tusihi ma'ana ihmar kenan innahu la ba'sa bi zalik imam malik ibn anas sai ce babu lafiya irin wannan cinikin kun gane ko idza kana yu'khadhu ajila idan ya zama na za a iya karban abin jimawa kaɗan shine ajilan ko za a karɓe shi yanzu yanzu na shine ajil nan za a karɓi abin yanzu in nono ne za a karɓe shi yanzu ya shara'ul mushtari fi akhdhihi wanda isa ya zai fara karɓan wannan abin ne fa inda dafa ihi saman lokacin da i bayar da kuɗi dole ne zamana an yi wannan ka'idar kun gane ko to yanzu ya nuna ya sinikin zai kasance shi ya sai nonon da ke hantsar waɗannan dabbobin gaba ɗaya akan kan naira kaza kun gane wannan ko kuwa a'a nonon da ke ciki ya saye shi a auna mashi shi a cikin kowanne kowace gora da ake aunawa ana auna gora kaza ko jarka yanzu da jarka ake amfani abubuwa da sun koma jarka amma da yi katon katon abin nan ne ake gora ne kato za a gan shi ake amfani da shi sai ya zamana ya ba da kuɗi inda la'alla yana ganin zai kai gora madauki da jarka tun da ake amfani yanzu zai kai jarka 25 ko jarka 20 sai ba sai cike kudin ya bayar yanzu kaga ba wai nonon ya saya ba mu kiyaye ba adadin adadin kudin jarka i bayar kun yi shiru yanzu tunda kudin jarka aka bayar akan jarkoki 25 za a tatsa mun gano wannan idan aka samu jarka 20 nono ya karifa eh kun in shuru za ba da kuɗin biyar to kun yanzu ya nuna mana ya sai nonon ne da lissafin jarka kun gane ko ya sai nonon ne da lissafin jarka saboda haka yanzu shi mai nono yana da damar ya je wani wurin ya tatso mishi ragowar biya da shi kamar yadda bayani zai zo yawwa ina son mu daɗa gane cewar ba wai asalin nonon na jikin dabbar ya siya cewar ko da lita guda aka samu shi shikenan eh ko lita 200 aka samu a'a aka irin da ya ciniki ne da tun da ya ga dabbobin suna da nono suna da kaza ga kuɗi kaza ga kuɗin jarka kaza kun gane ko in ma dabino din ne tun da ya ga dabino gashi a sama masha Allah sai ya ce to ai shi yana buƙatar dabino buhu kaza ne kuma yana ganin zai yi kaza ka ganin cinikin buhu aka yi ba cinikin ba irin na baya da muka yi magana cewar kawai an abin na ɗin ba saboda haka sai cire kuɗin buhu goma sha biyar buhu ashirin da biyar na dabino ibashi da aka zo aka kaɗa dabino kun ga da kaɗa dabino da komai da komai na waye na shi mai dabino ne kun lura ko amma da an yi saye na dabino ne gaba ɗaya yanzu na waye na wanda isa ne to yanzu dabinan shi dai ga dabino a sama ba shi da kuɗin wanda za su kaɗa ko ba haka aka samu wannan ba ba shi da buhuna da da zai zuba sannan kuma ga yan larura ta kama shi sai aka yi lissafin kudin dabino a buhu ba kudin dabino a sama ba sai ya cire kudin dabino buhu 25 ya bayar aka zo ana ana kada dabino aka samu buhu 20 ko buhu 15 da sauransu to irin wannan cinikin da za a yi shi a ce za a ba da kuɗi amma za a auna shi kaza shine imam malik ibn anas ya faɗa yake kawo maganar yace idza kana yu'khadhu ajilan idan ya zama na za a iya karba yanzu daya al mushtari fi akhdhihi inda tafaihi saman shi wanda isa ya zai fara karba abin lokacin da ya bayar da kuɗi kun gane dole a kiyaye wannan kada ya ce maka zai karɓi abin nan zai karɓi kuɗinka a kan dabino buhu ashirin da biyar amma dabinon yanzu ya fara fure haka sai ka yi hatara don wannan cinikin ba za ka kafa hujja da shi akan wannan ba don imam malik ibn anas sai ce da sharaɗin shi wanda ya saya zai fara karɓan shi a lokacin da ya bayar da kuɗi ko da ku bai gama karɓa duka a yanzu ba ko da an samu ƙarin awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu har zuwa la'asar misali wa inna ma masulu zalik imam malik ibn anas ya ce misali irin wannan ciniki da muke magana bi manzilati rawiyati zaitin ai kamar misalin kwakwar manja ce ka san kwakwar manja wannan abin da ake manja da shi ka ka samu masu yin manja ka ce musu kana son manja garwa kaza ko jarka kaza amma su duk ga abubuwan da ake yin manjan da shi amma ba su da kuɗin da za su tatsi manja ko za su tatsi mai ɗin kun gane wannan da kyau aga ga ya halatta mutum ya cire ya ba a aikin sai ya auna mashi manjan shi a lokaci shi sa imam malik ibn anas ya ce ai wannan kwatankwacin gare wani manja ne kokon manja ce yabta'u minha rajulun bi dinar mutum zai saye ta da dinari guda ya ce kowace jarka guda dinari guda au dinarain ko kuma kowace jarka guda dinare biyu da ya yi wannan wa yutihi zahaba sai ya bashi zinari din wa yashtaritu alaihi an kila lahumin ha ya saranta mashi ba ya kafa mashi shari'in to ce fa sai ya auna mashi fa don bai dai ba shi kuɗi ba kuma a je a kama wani aiki da kuɗi eh, ai daman kana bada kuɗi to da ga ma'aikata sai a fara aiki idan aka fara aiki duk abin da aka samu akwai masu auna maka fa hadha la ba'sa bihi imam malik ibn anas sai ce wannan babu wani laifi akan wannan fa in shaqqat rawiyatu fa zahaba zaituha idan kwakwar manja din ko abin da ake manja din da shi ya lalace ya tattarwatsa ya farfashe fa zahaba zaituha sai manya kwarare ya tafi kafa a zuwa aiki gashi kuma kai ka ba da eh gashi ka ba da garuwa ka ba da kaza ga kuma mai ya sulali ya tafi to anan falaisa lil mubta'i illa zahab ba abin da ke ga wanda isa ya sai dai a bashi zinarinsa a bashi sa wala yakunu bainahuma bai'un to anan babu wani kuma ciniki da ke tsakaninsu ciniki ya tashi dole ya dawo da kuɗi don wannan kaga shi zai nuna maka bambancin mutum ya zai samu kwakwar a sama ya saya da zumma shi zai je ya tatse eh kun ga in anan ne asara tana kashi ne kun lura da wannan ko to amma idan a ɗaya sai ɗaya bangaren ne ya zama na komai da komai yana da hannunsa shi dai kuɗi za a bashi yayi bai da ya sai da ita gaba ɗaya a bashi kuɗinsa ba to a daidai wannan lokacin da abin da ya faru shine zai dawo da kuɗi ne imam malik ibn anas yake cewa wa amma kullu shay'in kana hadiran amma duk abin da yake gashi nan a halarce ido da ido an gan shi kuru-kuru yushtara ala wajhihi za a saye shi akan yadda aka gan shi mithlul laban idan hulib misalin nono idan aka tatsi kun gane ko warrutabi yustajina ko kuma danyen dabino da ya nuna da ake tsinko shi danyen dabino da ake tsinka ga idan aka ce danyen dabino da lafazin rutab ba ana nufin ɗanye wanda in ka ci zaka ci zaka ji barci ba su akwai nau'in dabino da ake kiran shi rutab ya nuna amma zaka ji shi da laima kamar na taba ganin shi a nan kasar. ana sanya shi cikin roba eh eh akwai shi ko za ga ana sai da shi cikin roba da ka taba shi za ka gidi yana kakka ma hannu shi ake kira rutab inda ka ji rutab shi ake kira rutab kun gane wani da kyau ko ba dabino busasshe irin irin namu da ke nan kura-kura ba da za ka baka mika naira ashirin a ce maka sai ka karo fa a akhudhul mubta'u yawman bi min to nan fa sai wanda ya sai kaya shin almubta ya karɓi rana ɗaya da rana tunda yau aka ƙudurta za a yi aiki ɗin eh kuma ga abin a ƙasa sai zama na aikin ya faskara yau kun ga dole a mai da yau ta zama gobe babu maganar a ce sai bayan wata guda tunda yawman ne biyomi wannan fala ba asa bihi babu laifi akan wannan imam malik ibn anas ya ce fa in faniya qabala an yastawfiya al-mushtari mashtara tufa idan abin da ake aunawa ya ƙare kamar me dabino idan buhu-buhu aka za a siya ko abin nan nono da ke jikin dabbobi aka tatsa akan za a yi gare wani 25 ana yin garwa 20 sai ya kare idan kwakwar manja ce abinda ake manja da shi ana tsammanin za ta kai garwa jarka 25 ana yin goma zuwa 15 sai ta sai ya kare yanzu ya zai mai kenan zai faru imam malik ibn anas yake cewa fa'in faniya idan ya kare qabal an yastawfiyal mushtari tun kafin wanda ya saya a cika mashi kayansa shine mashtara tun kafin wanda ya saya ya cika kayansa a cika mashi kayan shi an gare wani 25 ne ya fito gare wani 25 in ma nawa ne kafin dai wannan ya kasance sai abin ya ƙare radda alaihi bayi'u min zahabihi sai wanda ya saya ya mai mashi da wani bangare na kudinsa tunda an yi cinikin gare wani 25 na baka kudin gare wani 25 ko jarkoki 25 yanzu an auna jarka 15 ya kare sai da da kudin jarka 10 kenan eh yanzu ya zama ya sai da jarka 15 an sai jarka 15 mun gane ko sai dawo da jarka 10 kudinta kudi hannu bi hisabi shikenan ma malam ya kammala aiki yace bi hisabi ma baqiya la da lissafin abin da ya saura da lissafi in aka lissafa su akan 500 ne sai a cire jarka 15 500 sai kuma a kawo 500 na jarka 10 kudi kenan ko aw ya akhufu minhu al-mushtari sil'atan bima baqiya la ko kuma shi wanda ya saya din tun da yanzu za a bashi balance in ba a samu kuɗi ba ko bai karɓi kuɗi ba a bashi wata haja ita ce sil'atan a bashi wata haja ta madadin kuɗinsa ya ne alaiha da za su ya yarda da juna a kanta da mai siya da wanda ya siyar kun shiru dai a kawo kuɗi na jarka goma tun da an samu jarka goma sha biyar ne a cikin jarka 25 sai a dawo da kuɗi na jarka goma ɗaya kenan in kuma babu kuɗin ko shi wanda isa yana gana ai ba sai ya karɓi kuɗi wacin da ya ga yana da zurof zai yi amfani sai a bashi wani abu ko dai rago ko wata wata sil'a wani kayan kuɗi cikon kuɗinsa imam malik ibn anas yake cewa wala yufariquhu kada wanda ya saya ya rabu da wanda isayar hatta ya akhudha har sai ya karba ya karbi ragowarsa eh ko ya karbi kudi ko ya karbi sil'a kayan kudi madadin cikonsa fa'in fara idan ya rabu da shi shi wanda isaya ya rabu da wanda isiyan mishi bai karbi kuɗi ba fa'in na zalika makaru wannan makaruhi ne eh makaruhi ne to makaruhi a babin kasuwanci ba muke eh magabata fa wasu sukan sukan ce makaruhi ne suna nufin haramun ne magabata irin su imam malik ibn anas irin su imam shafi'i irin su imam ahmad saboda su suna ganin abinda ubangiji allah maɗaukin sarki bai ce da shi haramun ba to za su iya faɗa ba suna jin tsoron wala ta qulu lima tasifu ba haza halalu wa haza haramun litaftaru ala allahi kazi suna da sun gamsu abu kaza haramun ne amma suna gudun su ce da shi haramun sai su ce da shi makruh shi yasa zaka ga malamai suna cewa karahiyatu tanzihiyya wannan sun ce makaruhi suna nufin makaruhi ne na mutum da ya guje shi wasu kuma su ce wani babu kuma ga zan ce karahiyatu tahrim makaruhanci ne abinda ake nufi shine haramun eh saboda haka na farko dai musamman ake nufi da makaro a yare na addini ba yaren malam bahaushe ba malam bahaushe in ce makaruhi yana nufin abin nan wai gafiya makaruhi ya ce cin ki banza bana ki banza wai shi yake nufi da makaruhi wai <laughs> ka gane ko to ga wannan tarihin shi ne kwata kwata ba na <laughs> yawa eh sai ya ko abu ya ce wannan ai makaruhi ne wai shi tunda an ce ci ba laifi abin nan ba laifi sai ya zamana ya yi gaba kun gane ku wanda yake shar'an idan aka ce makaru shine abin da in kai ba kala da lada in ba kai ba kana da lada in aka ce karki abu kaza abu kaza makruhi ne to in ka guje shi kana da lada in ba kai in yi shi kuma ba da da zunubi ba ka da lada kaga ya sha bamban da makruhin malam bahaushe to yanzu makaruhi na addini sai ka zo ka ga me makruhi indal mutaqaddimin kuma irin waɗannan alfasu ɗin suna daga cikin abubuwan da rashin fayyace su yana ga cikin abubuwan da ke kawo kwangwabakon baya a wurin fahimtar wasu yarurruka na addini kun gani idan aka ce daga magabata daga sahabbai zuwa tabi'u tabi'in irin su imam malik ibn anas zuwa dai karshen zango na su imam malik ibn anas magabata irin zuwa shekara 300 din na haka bayan hijira to waɗannan yarurrukan su sun sha bamban da yarurrukan waɗanda suka zo baya eh, yarurrukan su gaba ɗaya ya sha bamban <clears throat> su ce idan suka ce makaruhi ne suna yana zuwa ɗayan abubuwa guda biyu ko dai zama makaruhi ne suna nufin haramun ne ko kuma ya zama makaruhi ne abin da yake makaruhi na mutakhirina wanda suka zo daga baya na 'yan baya <clears throat> haka kuma an nasar. sukan ce hadhihi al-ayatu mansukha wannan ayar an share ta in kana karantawa aka ce hadhihi al-aya mansukha me ake nufi an share hukuncin ta amma yaran magabata mutaqaddimun idan suka ce hadhihi al-aya mansukha zai iya yiwuwar an share hukuncin ta duka ko kuma ya daukar a'a an rage ma ayar fadi in da mutum goma ne za su shiga cikin ayar kafin a zama da ita mansuha to yanzu aka zama da ita mansuha bai wuce mutum biyu ko uku ba amma duk da aka ce su kira ta mansuha kun gani kamar wa ala ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun masakin miskin wa ala ya yutiqu waɗanda azumin yake ba su wahala to abin da ke kan su shine su yi fidiya na ce da miskine sai ya karanta a ce hadhihi al-aya mansukha an share ta sai kuma karanta fatawar Abdullahi dan Abbas ya ce ghayr mansukha ba a share ta ba to ya kenan eh sai ya zama na waɗanda suka ce an share ta suna nufin da kawai da zaran azumin yau ya baka wahala suka ce kai wallahi ba zan ba sai dai kawai ka ciyar masu azumi na azumin su kana cin abinci idan yamma ta yi kawai sai ka ciyar da abinci shikenan ka gama haka yanzu kowa da kowa zai shiga ciki kenan da zaran kawai ka yi azumin bai maka ba ko kana ganin gobe nan za ka ɗanyi zirga-zirga haka ko kuma kana ganin diyoniyo ya baka wahala gobe kawai sai ka ce ba za ka yi ba ya ka ce kawai ka ciyar eh wannan akan wannan fasar mutane da yawa za su shiga ko ba su shiga ba eh to amma idan aka zo aka ce a'a sai wanda yake tsoho ko mai juna biyu eh ko mai shayarwa a an faɗe an faɗe shi a baya an faɗi abin nan rashin lafiya a baya o kana nufin aka ake da abin nan irin waɗannan rashin lafiya kai wasu rashin lafiya ba kan ba masu ake yi eh wata rashin lafiyar fa kan ba mata ake a ce an tabbatar da kaza kai ma'ana. da zanen gaje ga ka samu wani likita zai ma watsi da wancan abin da aka faɗa ko ba kai jewa a ga wanda yake Allah da ya sauke rashin kayan aiki ma kawai kan sa wasu likitocin ma su yi su yi wata fatawar ma Allah da ya sauke amma ina akwai kayan aiki ya zaga. ga wasu cututtukan duk kan ba masu aiki duk kan ba masu aiki ba abin ina fata ta saboda ka irin fahimta yare na magabata irin wannan kaga akan wannan ayar za ta zama tsokakkiya kenan naka ce adadin suwaye za su shiga ka lissafa ya ce ka iya lissafa biyar to ashe dai har yanzu a ciki kaga ashe wannan tana nufin muƙayyada ce da tana da faɗi sai aka zo aka rage ma'ayar faɗi irin waɗannan suna da kyau mutum ya dinga fayyace su imam malik ibn anas ya ce yin haka fa makaruhi ne saboda me li'annahu yadkhuluhu ad-dayn bid-dayn domin za a yi cinikin bashi da bashi wa qad nuhiya ku ji an hana ya hana kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya hana anil kali'i bil kali'i cinikin bashi da bashi kada ka manta ai yanzu wancan kuɗin da ka bayar na a baka man gyada ko a baka idan gyada ce kenan aka za a tace ko yawwa za a fitar da kuli-kuli din da dusar kenan sannan kuma a zo a auna shi man gyada din ko kuma manja ce aka ce a fitar da kwakwar a yi abin nan ko kuma dabbobi ne yanzu ka cike kuɗi ka ɗibi kuɗi ka bayar da zuma za a baka wannan eh kunga yanzu abu na farko kenan yanzu nan bashi ne kana buƙatar a cika maka ka abin da ka saya sai abin ya zo bai cika ba sai kuma aka ce sai nan gaba yanzu gaga wannan bashin da kake bi shi kuma an sake ɗaukan bashinsa sai ƙarshen wata ko sake maimaita ka ba da kuɗin gare wani ko kuɗin abin nan jarkoki na mai da za ko na mai ko na manja ko na man gyada ko na nono da zimmar jarkoki 25 da zimmar aka sai nono da su za a baka su ana auna kaga yanzu kana bin bashi kenan yawa da aka auna goma sha biyar sai abin ya kare imam malik ibn zai ce anan duk ba wani abin nan sai a dawo ma da kudin tas. eh to haka nan mai babu aulama kenan in zai iya zuwa wasu rigagen ya je ya tattaro maka duk ya abin nan domin a cika maka lissafin ka kun gani ko ko kuma in ma ba nan ba ya wani kayan kuɗi da kuka yi yarjejeniya da juna ya baka don kuɗinka su cika kaga yanzu in kudin ka suka cika wannan bashi an kammala da shi kenan to ya zama imam malik ibn anas ke cewa idan bai cika ba to a baka kudin ka yanzu duk magana da yake yanzu idan ya zama na sai gobe to kaga yanzu wannan bashin ne aka sake daukar shi kuma bashi shi sai ya ce an hana cinikin bashi da bashi kun gane ko to kaga anan lafazin ya ce wa qad an hana sai kawo lafazin hayu kuma al'asul fi nahayi a tahrim ina ba da mana fahimta shi sa imam malik ibn sai ci wancan makaruhi ne fa in waqa fi ajalun to amma idan tun farko a cikin cinikin ya samu aka bada wani ajali aka da wani lokaci fa innahu makruh shi din ma dai makruhi ne wato duk abin da ke faruwa kake da ana cewa abu kaza ruhi ne mun sha maimaita tun da muka shiga babin kasuwanci to ita shari'a tana hangen bangarori guda biyu bangaren mai saya da bangaren mai sayarwa akan ka'idar la tarara wala dira wanda yake su kuma su biyun nan kowa neman sa'ar kowa yake yi mai saya yana neman sa'ar mai sayarwa mai sayarwa yana neman sa'ar mai saya akan haka fa akan wannan maganar za ka je ka samu mutumin da ya haɗa kuɗin mutane uku hudu in shiru ya haɗa kuɗin mutane uku hudu mangwaren shi ko dabinan shi ya nuna ya je wurin ka ce ya kawo kuɗi gobe-gobe nan za a kaɗan maka da shi ya je wurin wancan ya ce ya kawo ya je wurin wancan ya ce ya kawo shi yasa imam malik ibn da yake ciya da sharɗin zai fara karba a lokacin da ya bada kuɗi eh kun lura da wannan da ke go na in ba haka ba sai ya karbi kuɗin mutane uku mutane hudu sai kai gargar ya kai ya kusa ya kai gargarar fa in ba kana da kayan aiki ba za ka sai fili ba fa da ka sai fili a fare maka aiki <laughs> in ba haka ba sai wani ya zo ya ci shi ma an sai mishi ina fata mun gano wannan kaga wannan wani rikici ne kawai da amma dai alhamdulillah ubangiji Allah wani sarki ya kawo sokin abu to idan ya zamana an ɗauki abun fa a matsayin bashi to fa abun fa ya ci tara duk dan duk wanda ya taba sani irin wannan ya san abin sai dai wani karshen shi kaji ya koma ga Allah ya isa ce wani ya yaudare ni kawai shikenan shi zaka da an ce ko dai ya baka kudin ka yanzu ko ya baka kudin haka yanzu don wannan abubuwan sai an kai ga police wannan abubuwan sai an kai ga masu unguwanni idan ƙauyuka ne da waɗansu al'amura ɗin ina fata mun gane irin waɗannan don in dai mutum kuɗi ya riga ya shaƙe su fa in dai ya shaƙi wuyan kuɗi suka shiga hannunsa to malam yanzu shikenan a manga kuskura aka baka da zumma cewar nan da kwana uku insha Allah ta'ala za zo a kaɗi da biyu din shi kenan kaɗe ka ko da kwana uku za a zo a tatse man gyada din ai an debo gyadar tana nan gashi an fara aiki a malam sai a tatse ka lai sai wani ya ya siya ya sai farashin da bai kai naka ba saboda shi yana da kuɗin sai a siya mai da mai din kai kuma a ce maka lokaci guda za a yi wani shi dai dole dai ka ga ya shiga mutum biyu mutum uku mutum hudu Allah ta'ala ya sauke wala hillu fi ta'khir bi halatta a jinkirta ba wala nazira bi halatta a saurara ba wala ya sulhu irin wannan cinikin bai inganta ba illa bi sifatin ma'lumatin ila ajalin ma'lum sai dai da sifa ingantacciya zuwa lokaci sananne to kun ganan tun farkon kulla cinikin kenan eh tun farkon kulla cinikin ba yanzu da sai da aka fara karban al'amari ba sannan kuma ya zo ya kare. eh dan yanzu muna magana ne ka bada kudin gare wani 25 an zo an baka gare wani 15 a kaga yanzu ciniki ya je tsakiya ko bai je tsakiya ba ya je tsakiya yanzu yanzu ka shiga ruwa iya wuya dan ka karbi wani bangare to amma idan haka ne imam maliki bana da ce sai dai hakan in zai yiwu ne ba zai yiwu ba sai dai akan wata sifa da aka sananniya ila ajalin musamman saboda ka tun lokacin da aka fara tun lokacin da aka fara cinikin sai a yi sifa ma'aluma wacce za ta taimaka ma kowa a wannan ne ita ce a yi ta a rubuce eh don duk abin da aka yi shi a rubuce kar ka yi tsammanin cewar wai wani bai iya karatu ba bai iya ba ka ce a rubuta da ajami ka san ajami ne gagari mai shi mutum ne zai rubuta ga da ajami ya karanta ta ya kasa kuma ajami kenan gagari mai shi ka gane ko sai a rubuta duk kini bibin mutum duk tsaurin kan mutum in kuwa gama magana ka ce to ai sai a rubuta sai ka ga jikin shi sai ka ga shiga taitayinsa duk zuba shi in dai ka ce sai a rubuta ai sai a rubuta ba kuna da mai rubutu ba sai a faɗa mashi rubutu shi kenan kawai ka gama wannan jumlar sai ka ga shiga taitayinsa فيضمن ذا ce ya yi يا أيها الذين آمنوا ta تدينتم بدين إلى أجل musamman? faktubu faktubu ai wannan ita ce kuma kin wannan din yake sa ka ga mutum daga baya zai ta sosa kai a tsakani na da wani ai ba sai a rubuta ba a a rubuta da saboda rayuwa halin rayuwa eh saboda halin rayuwa gani gun fayyadmanu zalika albayi'u lil mubta anan sai wannan da ya sayar sai ya amanta ya amince ma wanda ya sayarwa cewar zai biya shi da abin da ya faru wala yusamma dalika fi hayatun bi aini to anan ba za a lissa abin nan wala yusamma dalika fi hayatun bi aini anan ba za a lissafa abin nan gonar dabino mai zaman kanta ba wala fi ghanamin bi ayun bi ayaniha haka nan kuma ba za a lissafa dabbobi da karan kansu ba kawai dai yana da shi kun gane yana da shi tun da yana da shi zuwa ƙarshen wata na ba shi kuɗi a kan kaza a kan kaza a kan kaza me yasa imam malik wani ana sai ce ba za a ambace su da karan da ba eh, idan ka riga ka ce mishi lambanka da ke yankin barikin sali sai je ya bi dare ya kaɗe shi duka da asaba sai danna mai wuta sai ce an yi gobara shi mai gonar sai ce an yi gobara kuma yadda kuka shirya kuma kun shirya shi ne a lambanka na barikin sali mun gano wannan to amma dama idan yana da na ne da yawa ba za ka yadda a lissafa a ce lambun wuri kaza ba mutum ne wanda yake yana noman dabino kuma yana da dabino da yawa saboda haka na bashi kudin buhun dabino 25 a rubuce to haka na barikin sali ne na bosa ne na eh, dutsen kura ne na ina ne duk bai shafe ka ba yawa kai dai kawai abin da ka abin nan nashi Allah ta'ala ya sauwaki. harkar kasuwanci da dan kasuwa da mai sayawa kusan kowa ne masu alkwaki nan alaikum salam eh. da shi eh. Eh. a to a yaushe zaka bada kuɗin a yaushe ba da kuɗin in a wannan ne ba za ka ba da kuɗin sauran kwana uku ba ka lura ko lambinka na wuri kaza in kun lura da wannan to a wannan ba za ka ba da kuɗi sauran kwana uku ba kamar yadda muka karanta za ka ba da kuɗi ne a lokacin a lokacin da za ka abin nan lokacin da za a fara karba in ya matsa in ya matsa abin da 'yan kasuwa suke yi in ya matsa sai ka dan bashi wani abin da yake ko dai da shi ne isalwanta dai ba wani e irin dubu uku dubu hudu haka tunda ka san abin zai yi dubu talatin dubu hamsin amma ka cire mai tsabar kuɗi ka bashi a ah, ai sai dai lokacin da zai iya yiwa ka karba mun gane bambancin da ke tsakanin su ko lokacin da zai iya yiwa ka karba shine zaka bayar kaga sai ya zama a cikin kuɗin ne aka cire kuɗin ma'aikatan da suka aiki yawwa domin kada ka bayar sauran kwana uku je hidimarsa da su ma'aikata su zo an fara aiki ma kuɗin da za a biya su babu shi kaga akwai hikima na cewar zaka bada kuɗi ne a lokacin da aka fara aiki ɗin domin a ciki maza a taimaka maka a ba ma'aikata kuɗin su wasu ila maliku rahimahullah an rajuli yashtari min ar-rajul al-ha'id fi alwanu min an-nakhl min al-ajwati wal-kabisi wal-azq wa ghayr dhalika min anwal min alwan tamr فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات فيختارها من النخل فقال مالك رحمه الله ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من الأجوى ومكيلة ثمرها خمسة عشر ساعة وأخذ مكانها ثمر النخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة أصوع فإن أخذ الأجوة التي فيها خمسة عشر ساعة وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى الأجوة بالكبيس متفاضلة وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل baina yadahi subarun min tamr qad sabbara al-ajwata faj'alaha 15 sa'a waj'ala subaratil kabisi 10 aso waj'ala subaratil azqi 12 sa'a فأعطى صاحب التمر دينارا على أن يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء قال مالك رحمه الله فهذا لا يصلح wasu ila maliku rahimahullah an tambayi imam malik ibn anas Allah ta'ala ya kara mishi rahama an rajuli yashtari min ar-rajul al dangane da mutumin da ya saya a wurin wani mutum ya sayi lambu guda gona guda ta dabino ita ce al-ha'iq ai kada kamata ana katange ta ne kun gane ko yawwa wasu wuraren su galibi dai dandan kara ake wa waɗansu inda suke da kara din duk shekara sai an yi da ni wasu wuraren kuma kowane wuri da wasu wuraren wayoyi ake samu ai ko mangoro inda ake abin da za ga an sa mata waya yawa don kuɗi ce sosai da sosai in ka bari sai yara su shiga su gai maka jifa a ciki wannan gonar dabino din da ake magana ta yanzu fihi alwanun minan nakali akwai nau'ukan dabino da yawa kasan dabino nau'i nau'i ne eh akwai nau'ukan dabino da yawa min ajuwa akwai dabino misali ka ce akwai dabinon ajuwa dabino ajuwa yana cikin dabino masu tsadan gaske tsada mai amsa sunan tsada ka gane wannan da ko a madina an kai wasa sai ka ce da mai dabino ajuwa kake so ana ba ta mun gano wannan da ke ko idan kwakwalwa ta bata abin nan dina ba ajuwa ke alfanun rajih ajuwa yana cikin dabinin da idan mutum ya ci shi so bakwai da safe a awa 24 ko da safe dai zan mu bincika muku kan magana insha Allah ta'ala cewar san mu ba zai kama shi ba eh kwaya bakwai ba Auka hmm? dabino yana da dabino ajuwa daban yake to a wannan gonar akwai dabinin ajuwa kuma a cikin da dai wal akwai dabinin alkabis a cikin da dai akwai al nau'ukan naukan dabino ne kenan uku dabine ne masu tsadar gaske musamman al'ajuwa din nan ta bangaren falala kenan da kuma sauransu dabino ne na musamman wa gairi zalika min alwani tamr da wani wannan da na cikin nau'ukan dabino ga suna a cikin gonar fululu ya sayan maka to ba nan gizo ke saka ba fa yastasni minha samaran nakhla aw nakhlat a ciki sai ya togaciyan cewar ya sayan maka dukkan dabinan nan banda bishiya daya shine ita ce annakhla fa yastasni sai ya fitar da bishiya daya ta dabino yace to banda wannan bishiyar aw nakhlat ko kuma banda bishiyar dabino kaza da kaza banda bishiya kaza da kaza da kaza da kaza ya lissafa maka su yaktaruha min nakhli shi ne ya zaɓe su daga cikin dabinan gonar shi ya ce maka ban da su an yi makamacin wannan hmm? faƙala maliku rahimahullah sai ma malik ibn ana sai ce zalika la yasluh amma wanda muka yi fa cewar ya yi kun shiru wancan da muka yi a baya an ce ya yi wannan kuma an ce bai yi ba saboda an kun lura akwai bambanci a wancan da muke a baya cewar kana da gonan dabino kawai ya halatta ka ka saiwa da mutum ka ce mai banda kaza banda kaza wannan yayi saboda dabinin iri guda ne eh wancan dabinan iri guda ne in ajuwa ne ajuwa ne in kabis ne kabis ne in azq ne azq ne to yanzu akwai nau'ukan dabino daban-daban a ciki kuma tsadar wani tasha banban da wani sai zai ce maka ya sayan maka da su sai ya zaɓe wani suka fi tsada ya ce ban da su kun gane maganar ko daman sai zai samu bishiyar dabino ta ajuwa misali guda biyu ko guda uku ya ce maka ban da su a to kai kuma wanda yake waɗannan bishiyoyin ka gani ka saya shi sai ya ce maka layi sulh saboda an sami nau'ukan dabino ne daban-daban sai imam malik ibn anas ya ce li'annahu idza sana'a zalik domin shi idan yi haka taraka samarar nakhalati min al a nan fa ya bar ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan dabino na dabino al'ajuwa misali wa makilatu samariha awanta mudinta hamsata ashara sa'an misali zai ɗauki sa'i goma sha biyar na wannan bishiyar da ya ce maka ban da ita kun gani wa akhadha makanaha samara halacci min alkabis tunda yanzu ya bar iccen dabino na ajuwa sai ya dauke kuma iccen dabino na me na alkabis wa makilatu samariha in aka auna ƴaƴan itatuwanta ita kuma asharatu aswu'in ita kuma sa'i goma ce domin aswu af'ul ne jam'u qilla ne kun gane ko jam'u qilla ne af'ilatun af'ulun ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة إن جيبون مالك أسوع أنا تشوى أسوع أنا تشوى آسو wani na ku yace yanzu ya bar dabinan ajuwa mai mudu goma sha biyar mai sa'i goma sha biyar ya zo ya ɗauki dabinan alkabis mai sa'i goma kaga ku bambanci imam malik ibn anas yake cewa fa'in akhadha al-ajwa allati ta ashara sa'an idan ya ɗauki dabino na ajuwa shi wanda ya siya kenan wanda ya sayar ya ce ban da dabinon ajuwa sai ya sayar da kabis alhalin kuma ajuwa yana da sa'i goma sha biyar wata lati fiya ta asu'in kuma ya bar wacce take da sa'i goma sha goma daidai minal kabis kaga an samu tazaran nawa biyar imam malik ibn anas yake cewa fa ka annahu ishtara al ajwata bil kabis to anan fa kamar ka ce shi mutumin ya sai dabinin ajwa ne da al kabis mutafadilan wani yafi wani domin wannan sa'i goma sha biyar ne wannan kuma wani bai fi wani ba kuma ka'idar ita ce dabino baki ɗayan shi nau'i guda ne ba a sayar da shi wani fi wani a zuba mun yi magana ajuwa ba eh kun gane ko to bai halatta ka ba da mudin ajuwa ɗaya a baka mudin da biyu ga magaribi biyu ba bai halatta ba ba sunan da biyu ba bai halatta ba duk da falalashi duk da daɗin shi duk da komai nashi kamar yadda muka yi maganar bai halatta ka ba da shinkafa 'yar gwamnati mudu ɗaya a baka 'yar gona mudu biyu ba bai halatta ba yanzu ya rage kai ga ka da ajuwa kuma lalle ajuwa ya fi tsada wannan babu shakku a kai ai abu ne mai saukin gaske sai ka je ka sayar da ajuwa din in ka sayar da shi sai ka ɗauki tsabar kuɗin ka je ka sayi nau'in dabino da kake so ku lura da wannan ko kaga yanzu ka yi bai usaman saman to amma yanzu ka ɗauki ajuwa ka bayar a baka wani nau'in dabino wani ya zama mufman ne bil mufman kuma dabino iri guda ne bai halatta a samu tafadulan ba wannan wajihin na tafadul shi imam malik ibn anas ya kalla ya ce bai halatta ba ka sayar da dabino gonar dabino mai nau'i iri daban-daban ka zo ka ware nau'i ɗaya ka ce ban da shi ka sayar da sauran saboda ai za a samu tazarar abin nan ya'ya wani ya fi wani ya'ya a wannan bangaren sai kuma ka zaɓe irin shi wannan bai halatta ba wa zalika mithlu an yaqula rajulun rajul. wannan fa ta musa kunne mu ji sosai da sosai in baka sayan gonin dabino ai gana sai na naira ashirin na naira hamsin eh kogi wa zalika mithlu an yaqula ar-rajulu lir-rajul irin wannan dai shine irin shi mutun ya ce ma wani baina yadahi subarun min at-tamri a gaban shi akwai tsibi tsibi shine subar akwai tsibi tsibi tari tari Hausa ta fito akwai tari tari na dabino kaga ya nuna ɗan kasuwa ne kenan kada sabbar al'ajuwata ya yi tari guda na dabino ajuwa ga su a gaban shi faja'ala khamsata ashara sa'an sai ya tara sa'i goma sha biyar a gaban shi waja'ala subaratul kabisi asharata aso sai kuma ya sanya abin nan tari guda na dabino alkabis shi ma kuma sa'i goma waje ala subaratul azki isne ashara sa'an sai ya sanya dabinon azk shi kuma ga hinan sa'i goma sha biyu fa'a'ata sahibar tamri dinaran sai ya baima mai sai da dabinon dinari guda ala annahu yaktaru akan cewar tufa zai zaɓa ya ba shi dinari ɗaya ya ba shi naira hamsin misali a ce tofa zai zaɓa fa ya hudu ayyatilka su bari sha a kan ya ɗiba a duk wanda yake so قال مالك رحمه الله فهذا لا يصلح wannan bai yi ba saboda mai bai yi ba yawwa saboda haka da ya bada naira hamsin sai ce zan ɗauka ne a dabino ajuwa tun kafin tun kafin a yi maganar eh ko kuma zan ɗauka ne a kabis sai a yi bayani kenan kun shiru ta ga yanzu kai ma in za ka siya in ka miƙa sai ka ce nau'i kaza kake so tun yanzu shi ne ta shi ne zai tsuntsunto ai ga wannan wanda muka ambata kai ne za ka tsuntsunta kai mai siya kenan kai ka bashi naira hamsin amma za ka sa hannunka ka tsuntsunta takan yi ajuwa ƙwaye biyu ne hamsin amma kabis guda biyar ne eh in ka tsinci guda biyar ai ga ka tsince shi su saboda ka tun kafin a shiga sai ka ce kana son nau'in dabino kaza za ka tsinta a nau'in kabis ko nau'in wannan kaza to kaga wannan ya zama da sauki sosai da sosai hisa imam malik ibn anas ya ce mana gashi an yi su tari tari ga tarun wannan ga tarun wannan ga tarun wannan wannan abubuwan mutum zai iya fahimtar su ne sosai da sosai a lokacin da ya je ya ga ya ga inda dabino din yake mu dabino sai ya ga wallahi musan kana barewa ma wani tsutsa kake kake gani a ciki dan wanda ke dan abun nan din shine na cikin kwali shi kan da mun ba ma fito da shi iskar Najeriya ta kada shi ba yana cikin kwali in dai kana maga hire ka ce wancan na kwali din amma za ka ga inda ake dabino din in ka je makka da madina misali a matsayin ka na ko dalibi ko umara ko hajji lalle za ka ga dabino dan gata ne a ta kula da naga an kawo da azumi ne wannan kular makekiyar kula ce da ganin ta kasan kula ce sosai da sosai in a najeriya ne sai ka ce kuma da azumi ne in a najeriya ce najeriya ne ka ce kaji ne mal ana budewa kawai da biyu ne a ciki ai za ka ga nau'ukan da biyu ne iri daban-daban ko da wurin masu tsayawa na bakin kura na bakin na 'yan kasuwa tunda lokacin hajji da umara za ka ga duk harkar kasuwanci yana karuwa sosai da sosai za ga dabinin iri iri iri iri wani ma sai ka tambaya wannan dabino ne ka gane ko wani dabino fa ina kasan za ka sai handset fa ba sai an bude glass ba an ta ciki glass ɗin ba yana hannunsa ba kai dai za ka gani ne to haka za ka ga wani dabino ɗin ba wai kasan najeriya ba kasar can ma ba a so ta dinga kaɗa shi eh <laughs> to daga zaka ga dabino yana da akwai nau'ukan dabino sosai da kai daga jin wani dabino in kace zaka san kai wasu kan san rako su cin dabino ne shi za zaka dinga jin Imam Malik ibn Anas yana ta faɗan gona dabino ko yanzu nan da muke magana da kodan su yadda na hango wata makekiyar gona dabino a wajen Madina dab da uhudu da da lokaci ma na nuna muku wasu a cikin nan za ku ga gonar dabinin ce bilhaki da gaskiya ba su da wani abubuwan da ba su ba haka ina fata mun gane wannan da kyau saboda ka kun ga wannan karatun mu na farko dai zamu dauki dabino kada mu sha'afa dabino baki ɗayan shi nau'i guda ne in kana son ko da kai alhaji ne ko kai dan umara ne ka je ka so dabino mai tsada sai daga baya kuma ka zo kake so ka canza don kaga ka kashe kuɗi dan wannan dabinon riyal 200 yake ka lura da wannan to kuma ba za ka samu wani wanda iso dabinan tsara ba ka ba shi naka kwali ɗaya wancan ya baka kwali goma ba don shi yana son wancan kun gane bambancin sai dai a yaya sai dai ka sayar da naka da kuɗi hannu sai kuma ka sai wancan haka ake sayya in dabino ne ka sayar da naka sai ka so wancan in shinkafa ce ka sayar da 'yan gwamnatin sai ka so 'yan gida ko ka sayar da 'yan gida ɗin sai ka je ka so yan gwamnati ɗin haka ake yi hansar fa duka ashirar Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka